بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'ar musulmi ya dace Allah subhanahu wa ta'ala na tsayira galbi arziki ya kai da na yan albarka kunna wani ngayi da na nadi alkhairi ga da na fata ita yake bola insha Allah ta'ala iwaga ilami pa eta nya zaunchiko mini za kujo man so chikoka abin baka tun tafsiri ya yi na na ike ba na sarji bai na gama ga gami gaga wadda ya gwabi ayo musamman ya ba lamarin ya kula ne jin bi fi musabaka yin na jejin kamfin ya bani na daga nan man gayi ji tu da sako na exulagi kini ya shirya musabaka wadda da wuce ga da minti da wasu ne galawa da biya ta labarin madayi da lokaci ba ici di nazari ya bai man gibe katina amma ya shawara ga gara yana biya jabanin ide alamar da cina yi gasu da shituna da yi waga ibe gan bai tana yin zamuci kwai minisa kwai musulunci yau gayi الإمام علي رضي الله عنه صحابة شكورا na su kutara gani bi ilimi da fiyade bi makagwai ya waga yi basa ce ta yi rayuwa gani bi mace ne na jubili kafin lokuna ya ta yi zafi jikan dundu ya yi wayo na jafewa su ya musulmi na قال توشي غاي كرشين سورة يوسف قال قد قال في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترع اتر يا نبي يوسف فيجي وجي فيزن دندو نبي قرآن وكو حديث ولا ايجو عبرة وازا جا صفي أما وجزا قاتا وفي وزيا سيلي أولي الألباب zaga kalli shi sakwai da tashi zaga ga gbogbo wazi shi sofi tariya zane cin da mini sakwai musulunci na shi dina aga wa gazi zaka kanci ta ce zane cin na shigo wa gangaye abubakar siddiqa ke yi aini sunna abubakar wa ga abdullah abdullah bunu abi kuhafa sunna ba gudanar abu hafa aini sunan soyi uthman sunan da ya duna abubakar zaune mutu abubakar kuniwi abubakar aini sunoyi abdullah yi abdullah ya giya usman aini sunan wani ugai zaka shi na jijji musulmi jagorai tiya ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn annabi ga yi hadisi na ta zuno ga al-khilafatu ba'di 30 sana halifanci zumawo ya bawa shagawa ga mala hadisi na al-imamu ahmad bin ambal gobe ayina shehu alban ci ga hadisi wuce ta zuna annabi ji ishara yake da na jagora a dasin da wata yi musulmi shauna ga da zai tiyan halifancin annabi bo zumayin annabi bo wa da yin da wa zai sha ta fawo wani yin zane na shiga na biga wa goya gba wa ga yau mu ga su ya gbawo wa na kira fata kake yawa mulki mulki kyau to a ga waga kya ji wuji wuce abu ya gbawo na yawu gwa ga bi muhammadu sakwati mutuwan na yawu gwa ga bi yin dondowa ga nabi ciciyar lowa kin da so ci juwe ga wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wa'ayu yuha. Nole Abubakar ujiya guba cetu ta wuta e, ya guba cetu ta wuta ce a da ji kuma wani wuge ji kuma za wuta da umar ujiya ya gu cetu an bi lokacin abu lulu a talmajin su bai wuna da sallah su ba a cigaga gaga usman nga gugu zuma ya zigo zuma ya umara kafi umar umaru suna maza bu swayin da gada ji shawara ga dano da wasu a shiga yi gasu abu shuro zai gasa safi ya gata ce zanne shi wani mutu ga kwata zanne shi ya za sha yau na nabi ji shara bin luwa da janna zai shi wuta kwata zaburu shara na shi zuma na shi zuma har mu ga ke ziyan usman a cikin bayan yaya usman na gagogi na jiya zai yi tsato wa gaggan zaji ta ce mana pdp soji wani ga wato wa gaza na gawa wajen gawa kirki wa ga daga nawa gawewa na midashi su ba amma zan doci to gyara mai wucewa ne kuma gawa bai gotishi ya nuna jitati to sallah ku sun da gube da maya kuma gawa shi a luma jiti bai wuce usman muga beji mu baya ya zuma zigo zuma ya umar ro amma abubakar muga yi zai tsa umaru ya luma na, zuwa shi tina ibuna e abubakar radiyallahu anhu da bandara ya jale jama'a da wafi mai ganzu wuga ta da tishi zumu wani ga ida shi wuce ta ziya umar ya gauma ta za a tsaye a usman li wata ta hali fanco ya buki ya gobe gube ya gobe gube a shaga rijimin titubu a zuntu don wani ji kaza ta mulke wani ji kaza ta mulke wani ji kaza ta mulke e gife na ji kuma ne habe kan ga daga kinye misra kinye basra kinye musulmi mu ci gojo kan ga da sai ali ya ta ga na shi ga wani ji fatan ya ga gabe wani a ji shiri ti etiya ga ci shigi a dogi rai a ta zo na kai ke hannu zama na kun na ishe ba zo na a daidai bayan su ba ci wuce na agwa fata tana shi rayuwar usman ta fewa a usman zumana usman da ya gobe gobe ta alifan shawar kan gobe to ziyo aliyo aliyo ta fi na bo zumana usman zona ngai den lawo shaba amma wa ji tishikin ya amma mawa da ji ba ya zai ga itina jawa na jiwu zina na jiwu usman na ga ina ye sahaba wuci kuna ke fi kanga gauna kai wacce sha yi ga yau fata damuwa ke yalo jama'i musulmi e muna adela ji usman na yi kin madina wani na laya madina e ji ma fargaba lokin an zamu ci ko gbaru ji e gife ji wala le ta jiya a gaddamin ko ga gbatan yake da usman na wato ga badde da shi ko? mi ga annabi ji da sifa kaza ne mi ga lutu kaza annabi ci ya bushara bai zuwa aljanna yau a ga yi mi wuna da gobe wani ci ga wai kawa lokaci na labi ko ga addauna fai bu baya yi mi ya ukuma a fai latishi musu qur'anu babu mu fai ba a daddan bigo qur'anu fai a cikin mu egya na ka fashi na kai ka fai da to bai soce ga fa sai ka fi ka wani Allah ko wasan yola ne egyayen usman mai fe wuce a zaga baya gina gadana wani shi ko misra ci boka ngai bai lati shi wuna sahaba na jike bata na kafin allah ta shi wa alaka lakana, a gulu gwa gikin yayin la'a gara na shi gashe maya na ilu ba shi gan bongiya ibn mi aga yi lati da rai na gina gaga da ayu ga wa go tisha zumana wa usman zona amma ga wa sa shi to adda be komi su ga midye bukata ya e kwanda in tani su gairi ida e wa dan doci a ga wa gata an ga lokaci na sarabaji abiya mu bayi ajiya ga wa gata ji cancanta yin kwanda tun na gama rugwa ga akida ya jama'a je wacce shi waya aliyu na akida da dino aliyu ga gaggan na gama wa fanca lokaci na dama yayu na ya maga aliyu tibi na ku aliyu ga goyi zuma ya annabi boye ba fahimta ya bo bogo zalunci zai ji shi na jan. aliyu gama a sayidina usman wu a gungwati shi na waiwa sahabai she kumi sun yi gona waga ta yi kawo za a yi da wazan da shi wadda mini zan man da ci ka iran ciwo shi a zan soyo mu ci da fahimta da akidan na giya e ga yin aliyu rufe kubin ne wugon yin ci biye kiyo khilafan ciwo wa wa ya magaza na gati bi na kwaiti halifanci ne a takaice dai aliyu wa halifanci na waje ya fito waje ya gutsu lokaci na bewa ali ijira da ya shi ba gawa aliyu egika tun mai ga abdurrahman bin muljim gawo muga sai na umar tun lokin yin misira wa zamani wa gudu wa misira ce ka to abdurrahman bin muljim e shin ni ita e wuce fi abu a ta gaji shawara e tiki etinye kuna jiji faruwa ke kun sifin gan be kun jamale e kuna ji faruwa gada aliyu bo gan be muawiya na e kuna ji faruwa gada aliyu bo gan be aisha na a tafe ba sa yin kun ci ji daga ba ga ga mataki ga mala kai da musulunci wa gadde mu be zai lamari ci abu ga ne wa ga wala mai wala da mu shiga yabe shi je fe ba sa eti alamarin faruwa da dendo na ijina ewawa e bana wayan ki? gwanaki mai mata ki da nake e za ya faruwa na jijiya musulmi naga a gife wuce ko na fe ba za a yi zabuta a ga kai ina kun yi jina zai je to shi tikwata ba na ilahu muawiya ali amrubun as zabuta tan na ilahu ke zo ndoro fe lalikawali mai lawani mai lawani mai lawani amma mi gugaye shi ni a cagawa fata amma za buba na kela tsoburiya amma ibnu muljim to ngai zai tsoburi bai kiyo bai wuyen na, buri tsoye asara e bana muso ga e bi kuna wa wa aliwina samamtu sub'an ma konni wala fe fi sama ma konni uka tore ngama ya she kafiri ngana akida mushi gyara zai wa aliwina gika tunwa mai ya she kiyo kafiri kiyayi man ga kafiri sabanin don lo muawiya gan bi aliwina amru ibn as bi abu musa al-ashari a shiga la gyara shi gadda yin muawiya gan bi aliwi ibn hada cin liba tunna lube gammanta zunina muawiya yi gabana shikin doce ngai shikin ya sha ambu aliula zanugo na jumle ga ji daidai bai mulkin wuyana wani kuli gobe ya yi uzirin ni da wani lokaci ga shugaban kasa ndo ga gona wajen minista na ibada da goya mutane ga lobi wina gabana ga gun kwamishina fahimji wajen tikwa mu sanaji ga lobi wina eto to be giyo ba fada na jiga lobi wina ga wajen ta to aliyu ya zanu doci na jike ko ya na zamanin sayyidina usman na a fashi na jimale ga ji daidai bai kiya mulkin waya daga ba ga can da ba lugar mai muawi mini na yi kwayan can da ba mu ci kwa bai na gai ga ga muawiya wanda alaka yi ma magana bai sayi na usman muawiya fe ce ko ga zai shi dai sayi na usman na a waza ji haddi sayi na ali maza ala fata wa ya shi a egwana rikici da kimbo gbogbo a ga wazan na jaza a mai gife rikici da fitina na ide gwa kowana wake ya gaga gbogbo a yi ji bana inan lagaye usman bebe ziyan mu'awiyya na lawa inan lagaye bebe oshi na lawa to yana mai rugwa ga fitina ga annakin bogi a ran da ci zoyin jina lokaci na halifanci ko mulki biya to muawiya na zumana usaidu na ali zo egiu alhassan zai je lobe aliyu na cijin baya yona nole ta shaga alhassan jo to sun fitina daga nan musulmi jo yabana sojan muawiya ji dana ya aliyu ji dana mule ga gyaje ya gaga bogo ga muawiya bi gotun na musulmi jala de ni bo kere kere na gada na lolo kiyago ngole pawa lugwa logwa enziyo pawa bia logwa ya muawiya amma katalatu uthman zane jeje hadiyare nga wala wani shikin bo kan baci na wafen ya sarauta boye ga yana zona ko yana fana wafen le ga hukuncin da ci wai wa guji o ya jare wallahi tallahi yaran da ci zoyin mun sana fe lele fe ziyo ya aliyu ya tide nga za na juji hadina mu ya ja to na mutu ya tunna gwada bona al'asan ngala man shi jiwe ga alkhairi ya alhasan inda alkhairi ta tenja ibuna e, na ga ishara ji alhasan lawa al'umma ji ta temin baro ga inabni adha sayyidun sayuslimu allah bi'i bayna fi'atayn azimatain ya jimin na ne leda na ezo shi ciwo soca du lafe bayan rufe lafiya gada ya ina guba ya musulmi na jabe ga kere na nga yi bangare muawiya gani bai bangare aliyu musulmi ga safi guba zai lobe na dana da soja wuce ya aliyu dana e kun wuce mace da wuce kwada e na shi giti e masiba da musala wuja alkhaira to aliyun na ga ya wagi baza waga ji lissafi eh, ya na ji lobe kaka ya lifanci zandon da wani waya wa guki ya eh, gbawa ya ji lissafi na eh, ya guwa bai guba yanzu ya usman wada be ya guwa ya umar da ya shiga guki ya ya shiga guba waga la ya gutu ya ali da abin sukun ya shiga gutu a wagalla e eh, guba ya sayi na umar suku eh, ya sayi na abubakar da mawadin ne to tsogu ta tati ya guba ya zibo ya sayi na abubakar la tsogu ta wuce tsogu tsoye ta ya umaru lauda bin na tsogu tsoye tsogu tana alhassan beji wuci beji zuma ya mu'awiya na da yanni da biyu su a annabi ga wa al-khilafatu ba'di 30 sana na yi ko ga annabi su ko tun to bogo daga tin mu'awiya wala fata mulki ke jaw mulki ke jaw to mulkin na gama annabi ga ga wa fe be da za ta ce al'umma shigo ga na ekpen wa nabi da sa zona kan ga ekpen zi a abe da zo arbe bai so shi gabila bana wa laukare wuce cha ga Allah ki abo khilafan shi nabi wa ga Allah ki abo cha to mulkan adwa egu wani Allah ya gi ngo ne ga muawiya suna zigogo egi ne zi yazidu da zamani ya gi ne ga auziyo awu al-usayd ya gi nabi Muhammad sallallahu alaihi wadda mini na lajen mana shi ke ba shi kulu ba sahaba na egi mu'awiya to ko gani bai egi na iga na yazidu ga ta mulki wa ci uziyo al-husaini a ci wa al-husaini to da maji efe sahaba wacce kwanda na yi wa riba za e na aga wa gaza ya alibu na abi talibu wa ga ta ci giwa a gisho nga zai ka musulunci don? e wani wai giya go cilo musulunci wai giya go umai giya ndagi a to yi giya ndagi a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zabuni ya ce ga abu talibu da bagi bagi mu aliyu wude jafar mu da aqil mu talib ngai la juwe ga abu talib baban ya talib amma talib galbe aqida abu musulunci amma jafar a musulunci go zikpa jafar waga abbas zikpa aliyu waga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guba musulunci go daga naman dan da da boye mudanan waya musulunci abu talib e, wuce ga ba da a cin takibo takwai musulunci nan amma wani suna ta kuna giwuna gwagwa jama'ar musulmi shi emi biza wa hangi ya jula da ya gaskiya kan da ci sakutu da kya ci ne gwagwa alibun abi talib ezuyo na gwa alifancin su mana ijira da ya rodina gwa alifancin a ciwo na ijira da ya shi ba nan nole ya gutsun gujen alifancin azumin da buwa bai buwa ya bai gibe buwa ci ya tsaye da madan bawo nuti ya fi sallah su ba shi zai gawo jama'a zai wa ne kula bi kya isun na ba gi wucewa abdurrahman bin mulji abdurrahman bin mulji e gika tun wuyo kin lawuci mu man yo ga man yaje kafiri no wale wujja na Allah chayi aliyu ga kafiri ciga ta ya gammantu wa lati wa wuna ujiwa kashi uji uja uji uja ebona yana gafa wucina a ga na otu Allah aliyu ce daji galbe gyara na a gaji gada abu galbe muawiya na kila wasu ƙur'an wadda ilil hukumu illa lillah inna lahu kuma ya ya wuce bebe da a ce dogo inni hukumu illa lillah ko ko illa Allah suratu yusuf amara an la ta'budu illa iya lokacin da nabi yusuf fe di hankali ya zai ji fika ta ji kola fe di hankali ya ji aya wuce ga agwa so a ga su ko hukunci jan alima hukunci la ya zanga ci ga ji ga dan to lokaci na da ya kaji da nai ga harura wuna zai shi dikan daga gammanta ya zibo ya aliyu na gajin ya dabi ya wuce zo shi caya na abdullahi bin abbas na imanku da tashiyar sahaba jona wata shi ba aliyu ya tunda tunda aliyu tunda ba wuduwa bayani bayan kiyi uzuri abin wuyan na lazu bambancin gona mutu na mamini hujja na jayu na a ga aliyu da jiga zan da a ji gyara wai be mu'awi zan mai ba hukunci a za sai su ku be wuce na wato na aliyu na aliyu ya da kafiri jamaji ebe isitu zan da ci gani lubu la'aya so wa mai tubu da dalili mara wallahi tallahi la'ilai gato zo je dama e wala mi fe gbata kada zan da ci na ga na lawa lotu gammanta na annabi yusuf mun lotu da gammanta ya kafin ci bana e bo ayan na na waji gifriz na jawazi in hukmu illa lillah amara allah ta illa iya a ga dalili da wani biyu su bulo to da gabanta kafirci ba e tamamu gwa ke de tuna fe giya annabi yusuf ci goga ga ij'alni ala ne hafi ba inni hafizu alim amin la minista yin finance mi de tike na lissafi masu amana a zai zocin na su bulo to da karkashin gabanta kafirci ba da littafi tafsirin bai wuce kewa ga yi yawa gani ba zan biyo shewa e kwana shi ba na lagwa su a cikin ziyo na yadda na ga abbas guda mini dalili na la na kiwu ga abbas daga wani da jiga ji gyara ko bai zai cille ba yi na da muawiya mu gari zai jin ajali su magota ce zai rufe kawai yi qur'an ya nabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam mu ke yi umma ya musulmi je fata ya bane ya ji unza gina igan ramlatu bintu abi bayani na a cira ga nabi je yawo be lokacin ne bu su zuma na ji jira lo habasha etu na ja shinga sadati ya zagi mashi galbi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na musulmi je bici dogo da da wuce mu'awiyan nan zakuwa ibn abbas ce jirgi hawar jawa da shiganci ba ya ga yabo gyara na waje daga haji na waje kafiri ya wani tso shiga wa in khaiftun shiqaqa bainihima fabhaqu hakaman min alihi wa hakaman min aliha in yurida islahan yuwaffiqillahu ba. yawa na tsohon shiga beke cin leba gabe an lura ba bai yi miya ce suna ganna da ya fi ikpaye gaga bai waje cin leba na lura bai yi mina so shiga faba ko haka ma min ali e waza za mi bajo wa haka ma min aliha e waza kirki ta ce za mi yi mijo a da ji kiyo a ji gyara in yurida islaha yi wa fikin lahu bai nauma a fetsuwe jamaji kiyaye ne ga kafirin gyara ya daga abin a jiga dara abu kin da ya za shi bi da ga ebo siyasa wato na wai jina ko ya da jiga ali zan na waje kafiri na ko ga ji voti na waje kafiri na bogo sato wanda ajiye bugi ci ya bayari ji farko ne gani ba ya ndo na wadiyo na ta ma adde mai sunna na tiya za je voti waje kiyo kafiri na gawa je kafiri gwamnatin mu adda mai sulama daga wuce E eh, ibn wada ya ce sayyid na ali man na ji kalita fita hawari da jo fatana a rikwayan wani ya taziyo ya ta yi sayyid na ali eh, bai ya cike je mai musulmi shi mini yana lawa gawa ya zo don mantiya ali wa adikan annabi yana a ga lokaci na hukun marakatul jamal na na aisha ta yada wucewa a ga daga na jamma sojayen aliyu a sojayen aisha tun ya shi sake a sake guna na na aisha na da kafa ya zibo ya muawiya ko gana lawa wa wuce na ka lawa aliyu wa aisha wuja zan na jiga ne sabi aliyu wa da ya shi damini sojayen aliyu na jiga gagan biyu da ibn abbas fai gara so damuwa ye aisha lawan wa wuja liman wuja ngai damuwa ne ba wuga ye shi ne ga yi mi annabi muhammadu wa wuji ga daga ne haji kuna wuga ye shi yaye qur'an maga wa ummu ummahatuhu yi mi annabi shi bayane ne musulmi da ya ga malaka ci ga sahaba shi ga la tanki wa zuwaju min badi abada don da ku gwai ba wa bai ne a nabi muhammadu ya su mu ba na nan ja kin da ya jin nuna wa na ci ga ya jin nauya nabi wa yi mi je nabi muhammadu ya wa sallallahu alaihi wasallam kuri mata alaikum hatuku wa banatukum bai wuce shubwa da na ja de pata ta gabe aliyuna kin da sa shi ya giji be shubwa ji na lada kin yabo kane wala a cire na fijinin bana. yekere be kafiri asali jiyana nole aya shiga diya obe hadisi amma ya ba zai ji ka tuna daga wada shubuwa mu shubuwa ya bada ibn abbas da shi yawa shubuwa lan nabi kiye ga kebe unde ya fahimta bodiya mu shi yin ko ya fa mu shi gwakwa ji fe change fe je baki da mu nan gala shewal bani ga ga wangin doci ga gwakwa ejiba gina jaja la kida takfir na ba, ko ni wange da biya ya ci goyi ibada amma ka tun da ba ga ibn kwanan fedu biya na wale kin do san sha da feji na fila fe ne? wa fedu tun da lasar jina har da lokacin maghrib a ji maghrib na ga ji sallar su mawwa ya bana kafire ne mu man kwa hadisi jefa na dika sifatu salatin nabiyina shehu albani man ko na ije patar wasa sun ti ilimin hadisa ilimin tawhidi mu da ke ya zabi ayin an ga lokaci ishe a cayin cijin a ga sallar jisu mawugo mu da ke ya za sai na su ba shi amma bayanin a ga loya gbogbo ga legi wa ya zabi akida yi ta fahimta kafiri shi wa jinjin shi bi katin to shi bo so na wai zaɓe yi na kyau gai dalili wa mun gai ganin na to an ni sahaba na bi muhammad jitatibu an ni mai muhammad jitatibu aya na yana wawa su gai to shi na ipata kafin yau an ni jima'u ya sahaba jitatibu gai to shi don donon la kuma yin demokrasi ko yin gargajiya don mu gai ya kwa wuge don kur'ana wuge da hadisa na zannan yi ga kafira zannan musulunci ba An anni mai sunna ji fatan daga ci sahaba na ji ci sunna wa di mudi shi boye addini ga Allah wa zabe akida wurwurun na shi gala imamu shafi'i wa ga da shi shi agwa so ibada yigi yigi na fila shi azum amma ka tun da buwa har abe ya ko ko gani bai ya musulmi shi gujin dora jahilciyo gbogbo musulmin zabe ya gube fel jikato wa mafojin ibada gama na shehu usman bin fodi rahimahullah ga ya gi makanti na bai gube na bai kafe ona na bai ibade amma chaba ya rayuwa katon wani ya zaka buwani lugwa lokaci na wani laya katon na lucin ibada gita wazi ba makanta do ken da imamu na wuce mai jina a lobaman gofai ni wanzu ban na da ban na wanzu da ban na kada wade bai ce amma wanga tun ibada ji ku figo babu makanta no babu wa zai man kirki ji oh, wallahi tallahi ga dai uzuri wade ku bi ku wade lebi no to ga nan da ci su ga ya wato kawai to qur'ano ma ba mu ma da bidin ga ga man ya sunna wala musaji musaji e wala kiyo kafiri wa liyo wace man yau ba zan da ta fe jiwe kalikum ba mu lokar shi ba ware yanzu ta mu caki da da dilla mai lega e wanjo e bo jahilci bo ga ce ga o jahilci ba to e bo na ibnu abbas je u ge khawari da ko ga da da fe lo ya ni e bo na gari sun ya da na mute ya daga qur'ani mai sunna yau na sako ka zana yau na sako ka zana bo go ga da di da aqida wururi no ga da jikatu man gute wato da jikatu mai man yawa daga bago wata shigowa na jirman jimlo ya kaka ibuna da shigowa da sarar na zai ga yadda goyi addini mawa gaman da cana da abin da ne a ne dalili ba amma wato ba man na fes shigowa je na hujja shigowa na je la qur'anu bai hadisi ji na dole wato ba man na ji da giya da bayan tiye tiye shigowa wuce wani kaca to wato na gawaye diyo ji na wajen hankali a bai da bai na da ranuwa amma da dalili fa wallahi talla ai jawo da bidiya ko waji to da ba wa je ba wato daulawa ga ka to ko ya kali ta ga ga ba ma ko ga to ba ma ya shi ba a da ga man da da aqida qawarij ko yan ci ko yan sufanci ta yabi wai ta yabi wai mu da su sarau to sai na ali zakuyo wujiya wa gani bai na na fatima ngai alifa ya nicho ngai wani gwanin fatima gawa wujen wato fatima lokaci na abin da ayoyi mimini ya kabila da cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake labarin wannan kin nazuni shigan da labari ga kabila ya wani shi gajiya waya ziyo allah ya ziyo aliyu bai wuce aliyu ne ni uje mini guba wa goga gi kabila na ji guda be e gi mu fatima wala gi mu fatima ta guya da wala fatima ya zuwa wala mi je guye yu to ko bana e don do na guye na ya we ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi je guye yi irin don do gana na aisha ga kai dana na ma wa da zadana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wali we biyo wajen ekiben da je mu yayi wirin dondo bo bana uga yi su mana je kata ya na na khadija wana kataya khadija wala da wuce a annabi je da ya ayyuna waje a wato gida fatima na zuma zumayar ajiyar ya nagwa ma fatima da yin guru sabu tsaye khadija ba kan ga sai da di aliyu da waje guba wata lokacin ne amma yi mun ya sharu da bayan da muna da goyi sarar wake abu na to nabi muhammadu kuma ga maziyo ga amma aliyo wake abu na to nabi kuma kan ga ma aliyo na yi ga na nabi ya guki kan e ya ba wani ne da shi bana a to to wato duniya shi sayyidina ali a yuga abal abul hasan a mai ke yuga abu tura e yuga babayan asan a mai ke yuga babayan jikar babayan jikar ke na yi babayan jikar o ga fondoci al buhari bebe hadisi ga aliyu fondoci muga ga da bana na fatima wa shatiya mu dai tiya lode mu fe da lemuci kin yi masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam fe beya o fe dina na fatima ga babu ya e giyan da giyo da na na fatima zu da masalaci annabi fe tiya sai masalaci da tun edina wa ke bana edin wuce kaya zama zama ɓata ci ta jikana annabi ci fe jikanan na ya zama wabo annabi fai ga ganin ga idris ya aba tura annabi fai ga gannabi da ba zo ganin wani kuni ya yi ga abu tura ba su kuma annabi ga gannabi wa idris ya aba tura dalilin ya kuni ya da wani amma ga waga ke kuni waga sunan da wani cabe abu ko ummu ko bintu ko ibnu ina sunan na jiga yi ga kuni ya idi fahimta ko amma lakabi wa ya fi ga man lakami kafinta lakami da ji fahimta ko na ga jizaye tiya bojinu ta wani shugaban kasa gamana ba ta lakabi juro amma abu ummu ibnu bintu ba ta na shiga yi ga kuniyar suna daga a duniya dina ali mini ya bojin na ji su kofo wula ẹsùn yẹn ní lára yóò sára yẹn muhammadu na sallallahu alaihi wasallam fana káfíìrì ṣe gúnmi ga àwọn wọn ga àwọn dina sallallahu alaihi wasallam wọn lè gan wọn gàchi kata yẹn ànábì fọwọ́ ṣáyé dín yẹn ànábì ṣèké bá lára yìí wọn sára yẹn ànábì fọwọ́ káfíìrì ṣe liwe tsi wọn náà fẹ́ lè lè gan ànábì dàwọn agùnkè zọyìn náà kanga mai zama lupa gẹ́gẹ́ abubakar yẹn. har iji wuce na ji na wasu da ya abubakar lada musulunci kan ga lokaci na abubakar tiya na waji damuwa abubakar a duki ba ta tiya a dawo ya muhammadu igiyar eh, sayidu na abubakar na iga su ba wani gadda bara na waje ko gana daga nan da ya sayidu na abubakar a kukuna gura na shi sayidu na abubakar illa waje fina da wula da hashen ta wata fai lawa da tizon na da sun ebo fi waga ewo fi ba, da mafi wa wani wuce ce ya bai wai lada da wuce na da mai ji shekawa ne wani wuce da wasu bai na biya amma bai na musulunci ta ce sahaba wuce ko na yudda ta ce zai ja jini bai na lumai musulunci ya biya ya manci guba ba wai rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya dabin ne ya abubakar ya da mutunci amma ya usman ya umar a ya ali a ba ta zallai da musulunci ba bai wucin bojin ya kira na ta sai muna aliuta tuba na ezuwa da ilimi umar moye umar da fasaha umar makabo ya da makago mutunci mu wani sha alikawali masha alikawali ya zamu wani bici da sawi na ta ci sahaba jo babu ya ne shi a doya nan da mana ebo wala na sayidu na alife lena har na ogwaga fajin jan na ilajen amfanin bola da na fati na wasu gweyo yan gici na gikan gana ta kuma yana gwa kelo da ibe tun da kwai tuji kwai da labari ga ayin na ta kwafe lagowa shakafa limanci ba fe tsona to ego yana na fatima da tu da miya ba mai kwali ba mutu a liu ga ya gbata da ga gawiya wala ya goga na mafi jina wato ga goga shi ko ya wani ba a nan da ku da jina ma e ba ga yi mai gulo ba a nan sallallahu alaihi wasallam e tafi boja taimako bai wuji na ji dima wala ga gaya taki na tuba ya bi ne ga ya gazu ya fi su a ke bi da shi ne kuma ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam da ya nabi ya huwa ya kuda ba wuce na ji pata na yi shi ku da wani mai ku ni goyon lai ya talaka na shi masalaci na yi a jirai ga su ha musufa kwanu sufa zai je a zai zo da. Wala da masalacin Madina bai tenti da aja wu ba kandoci kandoci wula za a hankali wuga tuna wuga tiya mai raudaya wuga tiya mai yi goyi min bariya da na wuce da na ya tsaro su fallada sahaba na shi adde miya adde yi miya masalaci gaba a shi adde kwano e kwano kuda sashi da wa, miya yi miya na sallallahu alaihi wasallam da na jagaji amfani bugu da rabe ga waga sufi wayo so dalili ya mai daga bamu daga ba sahaban na jogo ga shani sahaban na ja ce ne ba ke soja jina ce ga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kin do al-imam qurtubi da bai bayani soja da ya na ja nabi lamu kudana kuma ga soja ya kafi barike dole yana gibe yana fine so ya gala nabi fe chawo be gi chaji be fi chaji ada ton waya nabi amma yana yin gwaga sofan shuri da ya zuci da nan yin fuji ba na lashi loza na nole lokaci nan nasara bebe annabi lui shagwa gwana gwakwashi abin a shi zako shi na yi feji jagora musamman shi na ke abu huraira na abu huraira ba ya gama da madina madamin ya ci shi ya alu sufa shi na ji di hen don da wajen wato yana wa gifon da shi na wa diya fefe so rashin babu ngala da ali wuce da da bako da bo amma lokacin da tsoci da ke babu ya sahaba shi na azu halin nan azu halin nan bugun sai da na ali zamu ci kuyi sarar da mini zai je bici je sarar na mini ya etuci ko na daza na wugwa ga alifa wani shi gwagrani na shan da baga lo alibu na mai talib radiyallahu anhu gani bai misha da shi mulle misha yi bai wuyi alkali shura'i da mini alkali wuce kwaye musulunci da sai da na alife la ga lobo gudu shari'a gani bai misha yi na mulle wani ya gubo na alimun abi talib halin na ga yi tishin musulmi jama'a amma ya budda su soku bai adalci permission ladder court atu court da ba waga ya alikali shirai ga yi wani da ba ya misha nan misha e ewan nan ewan wewayo amma amirul mominin ci shi musulmi na gidana na lakaran beda na wani gaba na zuciya amma ewan nan ewan wewayo wani ga contradiction dana waga zan na wuwo waga wo yo zai make yi wa kara ga wuwo na waga wuce da wani zuciya alkali shirai fe ga ganna ziyo da ya kai da shari'a albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar zai galla na kotu na gai ga al mudda'i wa da bukata ya yi na wa gai yawai ko hakki wa gwaya wani kotu goya wani alkali shirai ga alihu bayiri ọ̀nà ní ewúgbọ̀n kó owó wọ̀ nínú ọ̀nà na. ọ̀nà a èrì náà wọn ga gánwó dé náà wà yé gímù alhassan nga sa àyàwó rí wò etí èwọ̀ nínú ẹ̀wọ̀n wò ẹ̀wọ̀n wò ìwé wọn egiwe nga egiwe alikali shirai ga ya yàrá yàrá ya shari'a ce da ne ga yariyan dauna ko ya ga dauna a nufe doga zai mi ga rimi da na sai da umar bebe disi ga wani so annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-hasan wal husayn da shabab da janna Alhassan nan da husaini ba rufu al ba ta a yi tisha ba rufu cha ba shi amma ga waga zai ti shi ba rukuta ce yau waga abubakar gani bai umare a yi ti shi ba rukuta ce no ne ba rufu hawa wuya hawa wuya bai wuce alkalin shirai ga wa yare ya wala da biya alkalin shirai daga na zai lullu almuddai zai ji dawa ga wani wani da na suku mufe gaban da ya wuri ga gwa kayan nan da hukunci ba ya e gwada zai ga wuna ya wani kayi da shirya ya wa bai wuce a dai ba hukunci na mishan na zo mai da mufe ke je ba kilin je ba wajen na na daza gada ya musulmi jawana a mai zaku zaku ba ba zan shugaban kasa ya musulmi shi a ga shirya na ji ga mahuye na wasu su mishan na dai je baji ga lalle na ga iriya shirya na yanzu ce musulmi to na ga iriya shirya na ji a balita fi aboga annabawa su kuli feji na bin wuce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mishana da musulunci ebe ki bo bojiya ga wuce kwallo ali gura ne tare a ga kwallo cin tsaji lozo ko mu fe go cece shiga zai je kuye na mu fe ba aya wuce kwallo ya gai aya bai toce ga tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin bai so ce ga rayuwa ya aljanna na ja'aluha su ya tsaka zijo lillazina la yuriduna uluwan fil ard zije litata cikin wa ewa elatuwa gayo zije wanda zije datana wala fasada etu ban na jima de rogo da buwa a ga wani fesa ga wani jitu tishi wore a ga wani gizu ko kan da cunga mai yi tishe musulmi jo zai wale ga yawa yan dokin shi mace bai kuna ne wuru gwado wale zabo gudiye wuju taimako an ni ga sahaba ya tsoji jiraye amma kin bai tsayi na ga ne zo shi tuyo e wannan ga wato ga zan da shiga fawa da ya siyasa na ida ba ku gwada na to yin ya zawan gida shi wato da damuwa da hannu a dai gabanan da cimini na yi gigo gana a fiye labarin abdulkadir kure su kwazo ba wuni zai tsabu na feya labari gan gato wata na wata ya bai jiye jamana damuwa da hannun e bula wadda ga tiya request ne da alamila to irin dondo na ga yi mewa magi na ga kaza na ga kaza ke ga yi tsawa da ya fe to ya zoci shi iya lugu aladan ga wani wa. a wani aladan e ba mai ta ci yo wani da Allah dan wani to na da bukata na dan wani waina mai bai guri zai so sahaba mu ci kwana shi zona ne fe zafi ta ce za wani shi fe je mu'amala bai za wani shi security da gwa SS je lami bi soja je lami bi police je lami bi abu huraira lokaci da wuce shi ta madina wani a gawa waju lozu ko da shi ci ba fashi wuge shi mu feji ga ya miye ko tishe shi tishe shi da karaci mai sai da umar zai da shi naka da shi ya ji zuko a ce a gawa ce ba umar bin abdulaziz na yi tabi ya wuce kwanan wuce sahaba ma mini zuriya shi ya sai da na umar yau na ji ta kibe alkhalifatul khamisi khalifa ya tuce ibu tsanani ya na fadu zamani mai egabe ube shin do ci fitila ne da fe lalle bai na fe wa guga no e ga ce ga wannan kida yujin ga alugwa ngwen ya zai ga wa bena na daga tuna e gina le ci bubo na e ga guga e gina solo la fitila yujin wa fe ga gani be ga ba ne gina le le lugwa mutso na yi shi musulmi ji kan ga ga ci wa be shi na fe na asa fitila fe wani fe da to mi fi mure shi zo gato zahabtu wa ana umar wa rajatu wa ana umar mi da mi fi fitila sunan maci umaru ba make da je umaru gama mi yi da ci shi musulmi gama mi to ba e bot sanani e kada a ci ne wa musulmi ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga man tawadu lillah arfa'u allah zan don dogan latti ci ya to ci na dula na fi zai magati la tafiona bai wadde la sai sawa da shiki wadda ga mini wala ga yayo yo ko ka to go muliki o go ko bai la to wadaki bogo mai tuya da yati yeli doshimi ya gbaza wani je patu ji go da buruja ji mu'amala kin da sahaba muhammadu muhammad ji mu'amala wala abdurrahman bin afiya na ibiloniya zamani muhammadu muhammad sallallahu alaihi wasallam wudi ya wuce shi shi dai amma wa da ya to a ga wani we wa ki we kere garbe wuce wuce ya ya mutu da ne ta da madina pastor fe mbawo zai je da bukata wan mana wai ma zai ji bata bai laje ona zai ji bata za ke ona dukiya tuntun amma a ki we kere be ziyo be wuce wuce ya magoje mai musulmi ji wote na so ko a fewa suna ga so na moto shi ko ga yelewa ya ba a rayuwa fa ya tita can ibn elfu ya bɛ dama ne kpati wa bɛ lɛw tɔɔre zanzan wani soso na wata fili wa ndo ye lee dɔn edi bo kɔrɔ de fi o man ca ifi pafon na isa zaburu shi isa zaburu shi sayidu na umar ya tishi musulmi shi amma ya wai bai faci wujibu yadda shi ba kendo na jemma ya ji na eh, a da ya bawa ya to zaburu a yi a to tishi ci sai zabe ga wangi amma ya tso a tuba wa jiga je za daidai dole ti shi riga zai da yadda bugu jama'i musulmi iji gyara musamman ya gi siyasa ne ya gi siyasa ne e ji kya wuza tuza ya yi wani a gi zarayi wakiya ya wayo ko guki wa giwo wuce ko guki ila tishi leda kendo na tishi boyi zamayin zaguru shi na ide bai ifu ide bai ide za kirki da shi zo to ne ya to sahaba wuce kwanna na ya bebe ina ezu yana bojiyar alkhairi ji tula shani wa sarawina wani mace lashe lokacin taliru yadda zai ga shugana aliyu ya da shahada aliyu ya da shahada e kici ga wa aliyu na jira dai ya shi bana ga wa aliyu nautaciyar halifancin e ya buki wuce halifancin waga ya gutu na usaid na usman kuma na jira dai ya rodina wuce gwasa daga kanga wanda ya guya shi ba fe wuce gwamnati na namiji shara lokacin wula fiye zuma lofatiyar uhud fati ti fe kudu na nabi labi ci ta fati ya uhudu na a nabi gabe fati fora ga wato shi shi sai wato wa ga siddiq ta ce wa ba kuma ke wa ga shahida ni ta ce wa ba zai jawo da fato ce wa zai jawo da fato ce wa bugo jama'i na gwamnatin maji a na da bishara ciya yin bashinin na na jada ta ya bayyana wani amma isaitu wadda da baya kai tsaye da na ali kato sofi bu ina ji zamani wa yi na na kato kuwa da sha ne ziji bu ya sayi da na ali wadda zamani yi ga hawa da jawa da yau na jigan wani shekafiri ina muna ga ayu kafir na jahilci da ba ci ga wuce kin da dai jahilci da giwa ji shi gwayina e gibaru fu na jiwa sabin ba za alautaimi al albania ci ga man na jaje kafirin kai wala ba ga giwa gin da ja barufu fu jaye gi bala daga shi kin misira babu gwakwa shi tiya na jinna da larauci da ne wani babu katu tawhidi na addet wa mai sun mai wata ta e gi mu ci gaga manye sun mai da da ke yau kafira bugo ya gimi jikatu wada go shi bo a fiti ci da bata kada na je ku ta internet o ga wada ga ji voti o fe da kafiri o ga ga da sistem ya kafirin cin na go a loto ga da ke yau kafiri o ga ku force ko ga da kafiri akida warja jore mai sunan don doga ga hucare ebo na kiki shi ne ke dabo na kan wake man shi ya wake ya ge hawari shi na ilaga a shiga yi sunna jama'a waga le ce gbaga shi waga ga ce yi sunna kin da dai zabu bi da ya zabe akida ta kafiri mu magan gayi sunna a shi na da iyaka eze zabe akida na ce annabi muhammadu jabal sallallahu alaihi wasallam Wai zabi a fi da na ce sahaba nabi muhammadu ne ba na umaru gayi sunna to a ce a gaya gina ya ce ga sayi na ali ya zo musulunci wa da kafin a gayi sunna a gafe babu zai tace sahaba jo da shuda bwana zai annabi ya bushara bi lulu aljanna yana za a ci gaba da kafirin wanda yana laye laye ta yi sahaba wuce kunna bana wallahi tallahi jin da dusha tiya bai gumiyariya yi tsoga a duniya dusha malaika ja ga ito ga goya da shi qur'anu ga laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'd la fasadat al-ard ito na ka goya da shi ito ga ke shi te yegi ode da fuye bo e miye bo re sumtu gudu ga man sunna jube tie na wa e jina amma wa ke bi kiya ku ganu bu la ta daga ku ba ko amma dai manyan sunna na gafo su fata yi kafirina ko yanzu shi na yi fata kafira adiya amma wa da littafi a wani shi fata yi ganin fiko. ban a gato daula saudiya wani daulatun kafira daulu ya kafirci na mai masu ji na isantu ita ba a gaya wajen su kwan mu je amfani zai ji shigo na jafi bai na su goya waya ya ka ji? ya eh, mana shi mu aji wala dole wa wazi wa dewe amu ga dewe ki ci do da jikatu da jikatu da gani ta fi mai da ji wani ken da da tso bidiya na ji ke suna zai ni ga gwamo amma da kafi da wazi wai wa lura a ci ga to bidiya ya ta da na loji na dole mu da yabo e eh, bana wayi wuji na wuji tuwa wa da ya yabo sai da kafi wa mu da yabo oga ga zuhu amma o ya zame munafinci ce ga gawa giza wa zai kokere wallahi tallahi ko zai je sama tuna a gayi maki yojo a gayi wuce yojo a gawaye niza wa zo ba hudu amma ya bake ga lalle ya ji kuskure da fahimta na bai lazar ya gwada wa da ta sayi na ali asalin hawa rijiji zamanin sayi na ali da usman ya ga a ce a gawo na najar Ba ya da kiyan kafiri musulmi ji ware ya ji baru ku jore na shi ji annabi muhammadu yana na shi ji kafu ya annabi muhammadu yana a shi gawu zai ji annabi muhammadu da Allah addini ba mu su ko wi ba alkhairi zan dunduna batun ya aqida dede ya shi shi'anci ya takafiri ya sunubanci ba ta bidiya bidiya da na jitin ya zamani wani zan dunduna da bai na su ko wannan galibiyar wato garbi e mana patti da bici sai da su kwa ubara patti adia nun peci da rufu kana da fada zanna za ki da na to gwada na na to gwale amma wani ne mace ji kafin loda da kirki juga ba su ko gani ba yaci amma wani zama ta su banci jiya mai na yi sai fayayen bidiya ji na wazo ba wuni e mana ya zai fi mun kyau ga wasu ga wuce yi amma wa ga adnawa ka ga ya giwo bai ya giwo shade ba ya ci na ga ya ko maulidi shi giya nan nan ba ga wade ba ya ci cilu maulidi gogo a susu sun ci ga susu tun da da ga susu ta ta akida ta kafira nan ngale ba ya ci biya ngama da haƙƙi wuyo na ya zuwa ko bai da wa alkhairi sai gurbe kushi ta fata